shugaban kungiyar kwarago na Najeriya, Comrade Ayuba Wabba, ya min bayanin abin da yasa suka janye wannan yajin aiki. Da muka shiga yajin aikin nan da akwai mutane da yawa wanda suka nemi su sa baki kuma don a samu sasantawa. Ko mu dawo mu tattauna wayan sabuwa da suka shafi wannan abubuwa cikin majalisu na tarayya da kuma shi shugaban fatin APC wanda har ofis ɗinmu ya zo domin duk wata lamari. So bisa ga wannan kira da kuma cewa wanda ka sani daga ƙarin da ake zuwa yanzu kayayyaki dai kamar da na gaya maka sun hau amma abin da muka duba shine a wayannan mutane da suka duba suka ce lallai ya kamata mu koma sasantawa shi yasa dai muka duba matsayin da muka dauka da da kuma matsayin da ya dace mu dauka domin a samu sasantawa to abin da ya faru kenan ko da yake ana ganin wannan yajin aiki bai samu cikakkiyar nasara ba domin wasu ma'aikata da ma 'yan kwadago a fannin man fetur ba su goyi bayan shi wannan yaji tun farko ba masu sharhi irin su hassan gimba ahmed na yi wa al'amarin irin wannan kallo. Duk lokacin da suka ce a yajin aiki ya kamata ce ma'aikaci ya amince da kiransu domin ya yarda. Amma duk lokacin da ma'aikaci ya ƙi ya fita yajin aiki to bai yarda da su ba. Ya kamata ne su duba me ya jawo wannan. Na farko an jima a ƙasan nan mutane suna ga kan cewa su ƙungiyar kwadago suna amfani da jama'a su gina kansu. To domin haka nan duk sanda ka ga ƙungiyar kwadago sai ta tilasta wa ma'aikaci ya yajin aiki. ko ma'aikaci mutum bai fahimce su ba ko kuma bai yarda da su ba. Tsohon gwamnan jihar lagos kenan Bola Ahmed Tinubu yayin da ya jagoranci wasu jigajigan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da magwamnoni da ministoci ya zuwa sakatariyar kungiyar kwadakon a nan abuja domin ban hakuri. wannan zawarci na kusoshin jami'ar apc a cewar sakataren tsare-tsaren kungiyar kwadagon ta ƙasa comrade nuhu abbayo toro yar ya ce ke nunawa wannan zawarci da gidajikan apc suka yi yayi daidai domin kara gwadawa mutanen Najeriya cewa ƙungiyar kwadago tana bisa hanya tana bisa tabbatar da cewa an yi adalci a Najeriya. shinkafa da ake sayarwa dubu tara dubu goma yanzu ya an waye gari wajen dubu goma sha bakwai ne ba albashi ma mafi kankanta dubu goma sha bakwai ne ma na ka sayi shinkafa buhu ɗaya dubu goma sha bakwai sai ya rage maka naira dubu guda me za ta ma saboda haka akwai matsala. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.